shirin zama Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi rayuwar Biladam a fannoni daban-daban domin samun zaman lafiya da zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. Zamantakewar mu tsakanin A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shekaru 25 na mulkin demokradiyya a Najeriya da duba nasarori da ƙalubalen da ake fuskanta. A shi demokradiyya yana neman wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane ko za su yi amfani da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane ko kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abin biyan bukata ba abin duk sai a hankali kullum rayuwa ƙara tsada take ga kasuwanci kullum baya yake ja kawai dai allah ya kawo mana sauki shine fatanmu a ranar goma sha biyu na watan yunin kowace shekara ce najeriya ke gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya manufar ranar ita ce yin waiwaye kan manufofin demokuraɗiyya kimanta abin da aka cimma da ƙalubalen da demokradiyyar ke fuskanta da kuma nemo hanyoyin sabunta himma kan manufofin demokradiyya don ingiza tafiyar demokradiyya a Najeriya. Shekaru 25 kenan tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokradiyya ba tare da katsewa ba. Na tambayi jami'in da ke shugabantar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta Search for Common Ground da ke kula da jihohin tsakiyar Najeriya Mr. Godwin Okoko ko mecece demokradiyya wato gwamnati da mutane suke nada kuma su mai kamata su ma jama'a ne aiki kuma na jama'a ne a kuma shekaru sun fi shirin yanzu muna wannan demokratiya a Najeriya kuma gaskiya kan zama ma Allah godiyan ba matoniyar gefe ba ta gefen cewa muna da rai har yanzu Najeriya ba ta rabu ba duk rikici da muka samu kanmu ta gefen rikicin ta gefen insecurity ne ta gefen banditry ne ta gefen terrorism ne ko ta gefen abubuwa daga su damun sun yawa amma ma Allah godiya ta gashi ma nan har yau zamu ce ma mu ma we are still called one nation a wannan demokratiya muka samu kanmu na wannan shekarar zamu so mu roƙi mutanen manyan gwamnati su dan tamaka ma jama'a an shiga lokacin noma gashi ruwan sama ba wai ta zo da ake so ba tukuna ba amma ya kamata cewa jama'a su samu su je gonaki su su noman su ba da tsoro ko wani abu ba masu kiwo masu je kiwon su ba da wani damuwa ba fiye da shekaru 20 ana demokradiya ya zuwa yanzu waɗanne alfanu zaka ce mutane sun samu ko kuma al'umman da ake mulkan nan sun samu a sabili da wannan demokradiyya eh to zamu ce da akwai cin gaba ta gefen eh, education asibiti ta gefen eh, human rights ta gefen mutane kuma having opportunity a ce kowane shekarar hudu su su yi zabe wanda suke so da zai lidin nasu to gashi nan dai ko da ke a cikin duk abubuwan nan da ya zama duba kuma damuwa da muka samu kanmu a ciki shi na gan gaskiya shi na kamata gwamnati su dinga duba mun samu kanmu a cikin damuwan gita-gita gashi damuwar rikici fada banditry terrorism rashin aiki asibiti asibitin ma ba magunguna ma kwanan nan ka je ma masu aiki ma babu ma inda ya kamata in ka je makarantun ma ba titocin da ya kamata sun ma akwai titocin ba wajen zama ma yara wasu makarantun ma ba wajen da ya koyi mutum komai a ciki domin ginin ma ba abun zuwa gani ba gwamnati ya kamata su kara karfi karfin gewa ta wannan gefen. aikin da kake musamman shine na wajen zaman lafiya da samar da tsaro yaya za ka kwatanta nauyin wato rashin tsaro musamman a najeriya ma gaba daya gaskiya situation din ba daɗi ba gaskiya daga nan kika tashi tafiya zuwa kasina ko jigawa ne ko kaduna ne ko kano ne ko naija ne duk dai gashi kullum sojoji suna kokarin su police hukuma suna kokarin su amma gaskiya karfi ya fara kasa don wayannan abubuwan sun yawa jiyo ma ko jiyan ne ma kankara ma mutane kusan hamsin sun je noma an kashe su kap a kankara a kasina state an kashe su hada kone ma motocin sojoji ma a kai so ya kamata gwamnati su duba su haɗa kai da jama'a gaba ke daya maganar security na maganar ai ba aikin gwamnati ke daya duka ne ya kamata haɗa kai a ganin za samu zaman lafiya kai da za sa security a gari na biyu kuma matasan mu gaskiya ba abin yi ba Allah taimaka musu kar ai siyasa da shi shirin zamantakewa ne To ko yaya al'umma ke ji a daidai lokacin da Najeriya ke bikin na demokradiyya? Sunana Musa Iliya. To Musa ga shana ranar demokradiyya yaya me ku talakawa kamfana? To mami mu ai ba abin da za mu ce don abin duk sai a hankali kullum rayuwa ƙara tsada take ga kasuwanci kullum baya yake ja kawai dai Allah ya kawo mana sauki shine fatanmu. To amma mai gwamnati ya kamata ta yi domin ta sauwaƙa ma talaka tun da kusan fiye da shekaru 20 kenan ana wannan demokradiyya. Ya kamata ta yi wata hikimar wanda ita ma za ta kawo ƙasa state na ta sauƙi a cikin tsadar rayuwa irin su mai ɗin da shauransu akwai irin abubuwan da ya kamata ta yi wanda zai taimaka mutane. Eh to kaman gidajen mai mana abubu ko ina a haɗa kai a sayan da za a yi a nemi sauki a nema talakawa kowa da kowa ya samu sauki a kai. Batun tsaro fa ya kake ganin kamar ita gwamnati za ta tunkara? To, batun tsaro mai ai sai dai godiya za a ce tunda mu dai sauki in dai an samu sauki a gari dan fada-fada da ake yi an rage an daina to mu tsaro ya ya biya komai amma game da irin abubuwan da ake na kidnapping da sauransu da sace-sacen dare wannan gwamnati ce za ta yi kokari ta ga ta dan sa tsaro akan abubuwan. sunana Catherine Pam. To gashi na ana demokradiyya shekaru fiye da 20 me kuka mora ku talakawa wannan mulkin demokradiyya? Ni magana na shine sokin da za mu samu a cikin wannan wahalan da muna ciki dan an sokar da kudin mai an kuma fitar da taki yadda ya kamata kowa ya noma ina ganin za mu samu sokin wahalan mu. Batun kasuwanci fa da yake na ga ke 'yar kasuwa ne. Eh kasuwan dan mai din ya soka da taki ya shiga ana noma abinci ya shiga za mu samu sokin abinci zancen baya ba a Matsalar tsaro na kan gaba cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su. Gwamnan jihar Filato barista Caleb Mutfang ya ce a hukunce suna neman hanyoyin dakile matsalolin tsaro domin ba manoma damar komawa gona su noma abincin da al'umma za su ci su yi walwala. A sha'anin tsaro da zaman lafiya ya zama wajibi ne mu yi wani abu a kai kuma mun fara. Na farko shine al'umma su gane da juna su ɗauka cewa zaman lafiya na da muhimmanci saboda haka dole mu tona asirin wayanda suke tayar mana da na zaune tsaye idan ba mun gano su mun tona asirin su ba jami'an tsaro ba za su yi wani abu ba bayan wannan muna hulɗa jami'an tsaro na taraya mu tabbatar da cewa mun ba su kayan aiki mun ba su goyon baya muna tabbatar da cewa ba su samu matsala a aikinsu ba saboda su samu kuzari su yi abin da ya kamata banda wannan muna shirin kawon na'urorin zamani domin su taimaka mana tona asirin wayannan miyagun mutane akwai shirye-shiryen da muke da su da yawa muna tabbata Allah zai sa albarka su zama da amfani zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina da shike haƙƙin hukumomi ne su samar da sauye-sauye masu ma'ana da za su kawo ci gaba da ƙaruwar tattalin arzikin ƙasa. al'umma kansu na da gagarumin gudunmowa da za su bayar a cewar ƙwararru. ni ne mai suna Chorbe Joshua Gonlur. To a shi demokratiya yana neman yanda wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane ko kuma mutane suke fuskanta da yake zama musu kanubala ko kuma wahala a cikin al'umma za su yi amfani da kujaran da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane sun samu wani wahala ko kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abin biyan bukata ba. shekaru fiye da 20 kenan najeriya tana cikin demokradiyya ya zuwa yanzu kana ga kamar al'umman da ake mulkan nan sun samu amfanin wannan demokradiyya? Eh to ana kan aiki ana kan aiki kuma a yanzu abin da za mu ce shine mutane suna fahimta da kuma wanda daliban da suke nan a jagoranci su ma suna kokarin ganin da cewa sun yi kokarin sun biya ma mutane bukata amma wannan kam ba za mu ce gaba ɗaya an samu in ya biyan bukata ba akwai bukatu da dama da ya kamata a ce an duba ta fannin gefen boko makarantu gefen maganan asibitoci an zo maganan bunkasa su eh, nahurorin. Eh, Uh, economic namu kamar mu ce kasuwanci da sauransa tattalin arziki dole ne a yi maganan gyaran hanya a tabbatar da cewa masu uh, manoma da makiyaya da dukkan mutanen da ya nuna da cewa wannan yana fita da safe ya je yi wani abu a cikin ko daji ko gida ko cikin al'umma domin ya kawo abun biyan bukata a cikin gida a ganyen da za a samu a kyautata wannan kuma a sake a karfafa su kamar har yanzu menene kalubalen da su uh, shugabanni ko kuma masu mulki ke fuskanta wajen eh, kawo ƙarshen ƙalubale na tsaro da ake da shi a Najeriya? Zai kyautu a ce in ka zo a samu continuity in government kenan abin da ake nufi wato in ka zo ka samu wani yana kan aiki abin da za ka yi bugu da kari shine kai maka yi naka kari akan wancan abin da shi wannan na gaban ka yayi domin a samu cin gaba in baka ba kusan a kauda siyasa kenan yawa a kauda siyasa a kauda maganan adinance a kauda maganan duk wannan abin da a duba menene zai iya kyautata zamantakewan mutane a cikin al'umma wanda ya kunshi duka kowanne ne duk mutane da suke cikin al'umma an an biya bukata na san ba za ya biya bukata mutane duka ba amma majority dai akwai interest na mutane wanda an fi dubawa wanda shi ne yake kawo kyakkyawan zamantakewa a cikin al'umma Allah Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Zamantakewa da ke tsakanin